Jama'a barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha mu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan amfanin yalo a jikin ɗan adam. Yalo na kunshe da sinadarai masu yawa a jiki da ake bukata. Kaɗan daga cikin sinadaran sun haɗa da vitamin C, protein iron potassium vitamin b da sauransu jama'a idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu ta ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment taka ne za mu faɗa da bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar yadda muka faɗa muku Amfanin ganyen yalo. Ganyen yalo yana da maganin ciwon saifa idan aka tafasa aka tace a rika shan kofi ɗaya sau biyu a rana zuwa kwana tara. Amfanin saiwar yalo. Saiwar yalo na maganin ciwon koda idan aka tafasa aka tace aka rika shan rabin kofi sau biyu a rana zuwa kwana bakwai. Amfanin 'ya'yan yalo. Cin yalo yana da amfani sosai ga lafiyar ɗan adam. Ga kaɗan daga cikin amfaninsa. Na ɗaya, yana ƙara wa mata masu juna biyu lafiya sosai. Na biyu, yana ƙara wa ido lafiya don haka masu fama da matsalar da ta shafi ido ana buƙatar su rika cin yalo. Na uku, yana daidaita sukari a jikin ɗan adam. Don haka masu fama da matsalar ciwon sukari yana da kyau su rika cin yalo. Na huɗu, yana taimakawa masu fama da matsalar ciwon hanta. Na shida, yana yaƙar ciwo ƙwayoyin cutar kansa. Na bakwai, yana rage kitsen mara amfani a jikin ɗan adam. don haka masu fama da matsalar ƙiba sai su rika amfani da shi jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa makullin gida ta ku